Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha mai albarka wato shaidan mutumi. Sunana Zainab Abdullahi. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya lizumci min salati dubu a kowace rana to ba zai mutu ba har sai ya ga masaukinsa a aljanna. Insha Allah iya abinda nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin. Kar ku manta ku kasance tare da ni domin jin wasu falolin wanda suka shafi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi zai ba ku damar kasancewa tare da mu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullah.